هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم waɗannan ɓangarori guda biyu masu jayayya a kan Ubangijinsu wane ne mai gaskiya a cikinsu ɓangaren masu imani da ɓangaren kafirci ɓangaren kafirci wuta ce za ta kewaye su kamar yadda riga take kewaye da jikin wanda yake sanye da ita kuma ana kwarara musu ruwan da ya kai ƙarshe wajen tafasa a saman kawunansu